وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mai girma ta gaba ɗaya kuma mai jijjiya al'amurarsa da gudanarwa da kuma kaddara faruwansu a lokacin da ya so da inda ya so da yadda ya so su faru ya kaddara ga munin yau alhamdulillah yau farko na ramadan wanda muna cewa saura shekara daya aka zo saura wata shida aka zo saura wata daya aka zo saura sati daya ana washe gari azumi ga mu cikin azumi wannan ke nuna cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala shine mai kaddara al'amuransa kuma dole ne mu gode ma Allah akan wannan hali da muka samu kanmu a ciki na lafiya da kuma gashi nan da dama da muka samu har gashi mun zauna za mu yi karatu mu karanta iya abin da Allah ya kaddara mana wanda wasu ba su samu dama haka ba wasu ba ma samun dama ba sa duniyan ba wanda mun zauna da su wasu mun yi karatu da su ko ba nan ba wasu wajeje an yi karatu da su shekara wancan bara wancan ko kuma shekara da ta wuce wancan azumi an yi da su da lafiyansu da tunaninsu da kuma wato burinsu cewa bayan azumi zan yi kaza ko kuma wata kaza zan yi kaza ko kuma shekara mai zuwa zan yi kaza amma ba da su ba ke yanzu ba sannan kuma wasu suna na, amma kuma ba sa nan cikin taron inda ake sauraron karatu saboda wasu uzuri ko kuma wasu larura wanda wasu larura rashin lafiya wanda wasu uzuri na tafiya ta kama wanda wasu wasu dalilai sun sa ba samu halartar wajejen karatu ba wannan duk gaba da Allah suke kaddara al'amuransa kai da ka samu daman zuwa ka halarci karatu kuma Allah ya maka sauran rai har wato ka rizki wannan wata mai albarka gode wa Allah kuma ka tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala shi ya cancanta bauta masa kuma wato Allah baya son kishiya baya son a hada shi da kowa a cikin bauta ka kuma tabbatar da cewa wannan kaiwa da kai a wannan shekara ba wai dabaranka ba ne ba wayonka ba ne ba karfinka ba ne sai dai kaddarawan Allah ne da kuma jinkirta ajalinka idza jaa ajaluha la yastaqiruna sa'atan wala yastaqdimun wato ajalinka bai yi bane saboda da ajalinka yayi ba za jinkirta ba sa'a ba za gabatar da awa ɗaya ba ko kuma mana a jinkirta ba walan yu'akhiru Allahu nafsan idza jaa ajaluha Allah ba zai jinkirta wa wata rai ba idan wato lokacin ta yayi don haka kai an maka jinkiri sakamakon yadda Allah ya kaddara wato shekarunka da kuma yaushe zaka mutu to gashi na mu fara Ramadan wasu za kai karshen Ramadan da su wasu kuma a sakiya za tsaya da su su bar duniya wasu ma yau an fara washe gari ba sa nan wasu kuma insha Allah shekara mai zuwa za yi da su wannan duk gaba da Allah ne ke jijjiya al'amuransa don haka lalle mu tabbatar da Allah shine ke wannan ayyuka don haka babu abin da ya kamata mu yi ma kanmu illa mu gode wa Allah samun kanmu a cikin wannan yanayi mai albarka watan azumi mai albarka lalle ya kamata mu gode masa saboda wata ne mai alfarma ba kowa bane Allah ya kaddare kai wannan watan ba mu kuma sai Allah ya kaddare mu da lafiya ba kowa bane kuma wanda ya kaddara masa yake da lafiya mu kuma ga mana da lafiya da haka duk wanda ya samu kansa a wannan lokaci ya gode ma Allah sannan kuma ya tabbatar da cewa wannan wata wata ne mai alfarma wata ne mai albarka wata ne mai daraja wata ne wato wanda ake son mutum ya wai ta ayyukan alkhairi a ciki daga cikin ayyukan alkhairi manya-manya karatun Kur'ani shine irin wannan karatu da zamu yi ma'ana ayi karatun Kur'ani ko ka karanta haka ta wato hanyar tilawa ko ka a karanta ana fassarawa ta hanyar fassara don annabi sallallahu alaihi wasallam idan watan ramadani ya zo to yana maimaita karatun qur'ani da su da jibril yana yawan maimaitawa don haka karatun wato watan qur'ani watan ramadan watan qur'ani ne watan saukan qur'ani ne watan kuma jin karatun qur'ani ne don haka mutum karka bar kanka a baya sannan kuma karka bar wannan alkhairi ya wuce maka kai kokari fastabiqul khairat ayi kokari zuwa ga alkhairi wajejen da ake karatu saurarin karatu da wajen da ake karatu da kai da kanka kana yi wannan wata watan da abin da ya gada kenan ma'ana watan ibada ne wata ne ba don wato yanayin da mutum ke ciki ba da an fi son kawai mutum ba abin da za ka yi irin ibada kawai don haka shi yasa ainihin masu arziki masu ibada wato arziki masu ibada ba masu arziki wanda ba su damu da ibada ba su daga watan ramadan ya zo kawai sai su je kasa mai sarki saudiya su je su yi ibadansu a wannan wajen ta ga wata ne na ibada amma mu kash mun samu kanmu cikin wasu halayen da ba za mu iya barin sana'o'inmu ba ba za mu bar wasu abubuwan mu zo mu dukufa a kan ibada kawai amma duk da haka ba a ce ka ainihin kare watan gaba daya da shagaltar da kanka wato wajen neman duniyanka kawai ba tare da kulawa da lahirarka ba da haka muna godiya ma Allah da aini ya nuna muna farkon wannan wata na ramadan kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka samu lafiyan halartar wannan majalisi mai albarka a yau wannan masallaci mai albarka na juriyar sunna wato muna roƙon Allah ya taimake mu wajen ci gaba da wannan karatuwa har mu kare wannan wata da lafiya kuma ya ba mu ikon wato karanta abin da za mu karanta iya gwargwado kuma ya samu na albarka cikin duk abin da muke yi kuma ya ba mu ya taimaka mana wajen wato fahimtar da mu abin da za mu karanta kuma ya ba mu lafiya ya ba mu dukkan alkhairi marasa lafiya a cikinmu wanda ba su samu daman halartar wajejen karatuttuka ba saboda lafiya wasu rashin lafiya wasu suna asibiti wasu kuma suna gida ba sa samun daman fitowa allah ka ba su lafiya allah ka yaye musu ka sa ya zama kafara ne a gare su sannan 'yan kasuwanmu ya allah ka bunkasa kasuwarsu ka sa albarka a cikin kasuwancinsu ka kuma wato daukaka darajar kasuwancinsu ka kare su da dukkan abin da zai kawo su cikas bayan kasuwa akwai masu sana'o'i daban-daban akwai ɗaliban ilimi akwai malamai malaman Allah ka kare su ɗaliban ilimi kuma Allah ka ba su ilimi na tsoron Allah ka sa albarka a cikin iliminsu malamai kuma wato ka daukaka darajarsu don haka a takaice a gurguje yau insha Allah za mu tashi a farkon sura ne na annisa wanda shekara da ta wuce mun karasa sura na ali imran daga farkon sura na ali imran zuwa karshen ali imran insha Allah wancan shekara muka kai karshen ali imran yau kuma da ikon Allah insha Allah za mu karanta suratu an za mu fara cikin suratu an wanda kar a manta wannan masallaci da muke karatu muna karatu ne a masallacin duriya duriyar sunna wanda ke gari kenan ya san duriyar sunna wanda kuma baya gari mana muna karatu ne a wato maiduguri borno state kuma mun da ake karatu shine a unguwar hausari masallacin kuma masallacin duriyar sunna wanda muna roƙon allah allah mana jagora allah ya sa mana albarka kuma shekara wato hijira dubu ɗaya da dari hudu da arba'in daidai wanda kuma wata ɗaya ne ga ramadan yau wanda ya daidai ga nawa shida ga watan biyar miladiya tara, wanda insha Allah za mu fara wannan sura mai albarka muna roƙon Allah ya mana jagora malam bismillah بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث فمنهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءل بسم الله الرحمن الرحيم wannan sura suratu an-nisa an kira sura da suratun nisa suran mata amma a cikin qur'ani in ka bincika daga bakara zuwa nas ba za ka samu an ce suratul rijal ba wannan ke nuna lalle musulunci ya kula da wato ainihin yanayin mata ya ba su darajansu ya kuma ainihin daukaka su ya kuma kula da rayuwarsu wato fiye da yadda ake tsammani fiye da yadda su suke ganin kansu wanda yanzu mata suna walakanta kansu wanda ba musulunci ya walakanta su ba su ne suke walakanta kansu ta hanya guda biyu ta hanyar wato jin wato karya ko kuma huduban shaidan huduban shaidan wanda yake sa wanda ba musulmi ba suke cewa mace kamar namiji take abinda namiji zai iya yi mace za ta iya yi wannan kuma ƙarya ne ba haka Allah ya halitta su ba ganin dama Allah sai ya bibita wanda ya bibita kamar rayuwa ne gaba ɗaya Allah subhanahu wata'ala haka ya aje komai inda ya dace da shi yayi wasu masu daraja yayi wasu kaskantattu yayi wasu masu daraja irin mutane yayi wasu wanda ba su daraja irin dabbobi kuma daga cikin mutane mana sai ya ɗaukaka wasu da daraja wasu kuma aka basu inda aka basu wannan gudanarwar Allah ke kenan subhanahu wataala to daga cikin wanda aka yi haka sai Allah ya ɗaukaka maza akan mata ya ɗaukaka maza akan mata saboda wasu dalilai da wasu hikimomi wanda Allah ya sani gaba ɗayansa kuma ya gaya mana kaɗan daga ciki wanda kenan ashe idan mun bi Allah da manzonsa kowa sai ya saya inda Allah ya ajiye shi da haka ku mata ko kuma su mata wato suna da wani irin daraja da kariya da musulunci ya ba su da bai ba wani goma daga cikin al'umma ba wanda musulunci insha Allah za mu karanta mun karanta mun shiga cikin waɗannan ayoyi za mu ji irin ainihin darajar mata da irin kariyar da aka ba su da haka wannan sura ana ce mata suratul nisa kamar yadda ana cewa ko wata sura kuma ana ce mata suratul maryam duk dai gaba ɗaya an ambaci mata da suran kaza suran kaza kuma idan ka ji abin da ke ciki lallai kana jin bayani ne wato yawanci wani lokaci akan mata ya fi yawa wajen a musu adalci wajen a kula da rayuwarsu wajen kar a zalunce su kamar suratul talaq shi ma wasu malamai suna cewa suratul talaq suratul nisa al-kubra as-sughra eh, ma'ana suratul nisa as-sughra ma'ana suratul nisa karamar suratul nisa don me yasa saboda suratul talaq ta kawo hukunce-hukunce na mata a cikin surata talaq ne aka yi bayani idan mutum ya kai annabi idan za ka yi saki sai ka ainihin kyautata sakinka kuma ainihin ka kirga iddanka da sauransu idan an saki ga abin da zai faru ga kuma abin da ake so mace ta yi ga kuma abin hakkin mace akan mijinta wajen saki da sauransu haka aka yi bayani a cikin suratul talaq don haka wasu malamai suna cewa suratu an-nisa as-sughra saboda wato ya kunshi bayani akan mata amma dai wasu sun ce wato an bincika dai inda aka samu wannan wani malami ne guda ɗaya wato shine aka samu ainihin wannan magana a wajensa cewa wannan sura suratul nisa al-sughra shine fairuz abadi wanda yana da littafi na loga wanda shine yace suratul talaq suratul nisa as-sugra malamai sun yi bayani cewa shi kadai ne aka samu wannan bayani akan sa ko ya kasance hakan ne ko ba haka ba suratul talaq abinda ta kunsa ta kunshi bayani ne mafi yawanci bayani ne akan mata don a nuna ma darajar mata to a wannan ma gaba ɗaya sai aka ce suratul nisa suratul mata suran mata kuma wannan suratul nisa makiyya ce abinda yasa ta zama makiyya in an ce suratul makiyya shine suran da aka saukar bayan hijira ko da ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana maka aka saukar bayan yayi hijira ana ce masa wato madaniya amma kuma kafin hijira duk abin da aka saukar na Kur'ani ana ce mata makkiya to wannan sura an yi dace bayan hijira ne aka saukar da wato bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya je madina ne aka saukar idan ba muna son mu gano haka malamai suka ce suratul makkiya da kuma suratul madaniya an kana son ka gano alaman shi wannan sura ne na makkiya wannan kuma sura ce ta madaniya ma'ana suran da aka saukar a makka da suran da aka saukar a madina ka kula da ayoyin da ke ciki zaka samu yawanci ayoyin da ke ciki zaka samu yana bayani ne in na maka ne yana bayanin tauhidi ne ko masu zafi zafi kuma za a samu ayoyin ko kuma ayoyin ne ko kuma surorin gajejjeru ne haka amma usulubin suna da ƙarfi wajen yana ta'addi ne da mutanen da suke larubawa ne gwanaye ne wajen magana da kuma 'yan taurin kai ne da kuma wato suna nuna jiji da kai da isa sai a nuna maka musu usulubi irin nasu Ka wannan yawanci mu'azzam suratu al-maqiyya haka aiki. suka ce kuma an kana suka gano suratul maqiyya zaka ga an ce ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu yawanci wasu malamai sun je sun tafi akan haka suka ce idan kana son gano suna matiya ce ya ayyuhan nasu zaka ce amma kuma idan mun zo wannan kuma za mu ga madaniya kuma ka ga shi ya da ya ayyuhan nasu to malamai suka ce hakan baya nuna cewa ko kuma baya kore suran ta zama sura madaniya don daga cikin surori ana iya samun sura madaniya ce an saukar da ita makka aka kuma saukar da ita eh, madina aka kara maimaita ta tana iya tana da ainihin daman sauka guda biyu so biyu ta sauka a makka sannan kuma ta sake sauka a madina to wannan duk gaba ɗaya yana faruwa sannan kuma suka ce suratul al madaniya wanda ta sauka madina an kana son ka gane ta za ka gano kawai yawanci hukunce hukunce ne a ciki za ka samu a yi kar a yi a yi aure a zauna lafiya a yi zamantakewa a sadar da zumunci sannan a tausaya a yi sadaka wannan abin da suratul madaniya ke kewaya a kai kenan yawanci surar madaniya haka da haka wannan sura wato da gaske abin da zai sa mu gano madaniya ne wato hukunce hukuncen da ke ciki sai malamai suka ce wannan sura mana ta taro hukunce hukunce masu yawa na farko ta taro hukunce hukunce akan mata hukunce hukuncen mata sannan ta kawo daga mata kuma sai ta zo ta kawo wato miskinai wato marayu ta yi bayani a kan marayu bayan ta yi bayani a kan marayu sannan kuma ta tafi ta tafi ta yi bayani a kan zamantakewa na ma'aurata bayan nan kuma tana tafiya tana tafiya sai ta yi bayani a kan wato sadar da zumunci duk za mu zo mu gani a ciki kuma tana bayani tana ta yi tafi ta tafi ta yi bayani a kan gado kar a zalunci magaji wanda ke gado wanda aka mutu aka bar mishi a kula da hakkinsa sannan a kula da shi a kula da rayuwarsa kar a cinye masa gadonsa wannan suran haka sai kuma aka ce ta tafi ta tafi sai ta yi bayani wasu wajeje akan sallah akan sallah ga yadda za a yi sallah a sallan ma iri-iri akwai sallan wato tsoro a wajen yaki sai ta tsara yadda za a yi sallah a wajen yaki ko kuma sallah a gida ga yadda za a yi su da kuma ta tafi sai ta yi bayani akan shan giya hukuncin su giya da su caca da sauransu duk irin wa'annan taklifat sai ta yi bayani akan haka don haka wato abubuwan da ke cikin wannan suran kenan tana nan kuma sai ta dan tabo kaɗan daga cikin mujadala akan mushrikai ta tattauna akan mushrikai bayanin halinsu, da kuma tattaunawa akan su sai kuma ta je kaɗan ta yi bayani akan munafukai wanda aka ce ayin da aka fi tattaunawa akan munafukai shine irin suratul bakara an tattauna akan munafukai inda kuma aka tattauna akan mujadala ja'in ja da ainihin ahalin kitab shine suratu ali imran wannan duk kowanne da ainihin abubuwan da sura ya kunsa don haka wannan surar mafi yawanci ta kunshi hukunce hukunce ne musamman ma abin da ya shafi mata abin da ya shafi tausayawa da imani da kuma jin tsoron Allah wajen wanda ake mu'amala da shi kar a cutar da shi irin su mata da marayu da miskinai da kuma dukkan abin da ya zama na Allah ne yi kokarin rikewa da karfi dukkan abin da ya zama na Allah ne yi kokarin jin tsoron Allah wajen aiwatar da shi wannan sura haka ta yi mana bayani don haka sai Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ittaku rabbakum ku ji tsoron ubangijinku allazi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halice ku daga rai guda daya wa khalaqa minha zawjaha ya halici wato matanta matan wannan rai daga wannan rai wa basta min huma rijalan kasiran wa nisa'a kuma ya yada tsakanin wannan rai din nan da aka halicci matarsa tare da shi sai ya yada a tsakanin su rijalan kasiran wa nisa'a ya yada mata masu yawa wato da kuma maza masu yawa da kuma mata wa nisa'a wa taqullaha sai Allah ce bayan haka ku ji tsoron Allah allazi tasaluna bihi wal arham wanda kuke tambayarsa wato kuke hada shi kuke hada tambayan da shi cewa wani dan Allah ka min kaza wani dan Allah ka min kaza ku ji sauran kuma wato zumuncin da Allah ya ce ku sadar da shi sai Allah ya ce inna Allah kana alaikum raqiba lalle Allah ya kasance alaikum a gare ku raqiban mai kula ne mana Allah mai kula ne da dukkan ayyukan da kuke yi Allah bayan yana da wanda suke kula da ayyukanku shi kansa yana kula da me kuke yi kula ta gaba ɗaya ta zuci ta duk wato jujjuyawanka abinda kai a fili da abinda kai a boye duk gaba da Allah na ganin wannan bayan ya sa kuma ana gadi to wannan wato farkon ayan ke Allah subhanahu wataala ya bude suran da aya ayyuhan nas yawanci wasu surorin kuma Allah yana bude su da ya ayyuhal ladina amanu ko kuma a cikin wasu surori ana cewa ya ayyuhal ladina amanu to idan an yi bayani da ya ayyuhan nasu da ya ayyuhal ladina amanu akwai bambanci daga mun ji usulubi ma akwai bambanci ana magana ne kadai da wanda suka yi imani an ce ya ayyuhal ladina amanu amma an ce ya ayyuhan nasu wannan ana magana ne da mutane gaba daya wato umma na ainihin da'awa gaba islamiyya wa ummatu da'awa duk gaba daya ana magana da su mana umma na musulmi gaba daya da umma kuma da ake kiransu bayan wato ba musulmi ba ana kiransu da duk jama'a gaba daya wanda suke wannan lokacin aka saukar da ayan da kuma wanda za su biyo bayan wannan ayan irinmu kenan da kuma har a naɗe kaza gaba ɗaya wannan ayan tana gama kowa da hukunci sai Allah ya ce ittaqu rabbakum to annas da aka ambata anan sai imam ar-razi abu hatim ar ya faɗa a cikin littafinsa cewa imam al-wahidi ya kawo bayani a cewa abdullahi ibn abbas shi yana ganin cewa ya ayyuhan nas a wannan wajen ana nufin kawai mutanen makka ne lokacin da aka saukarwa wannan aya a makka eh, ana magana ne da mutanen da aka saukar a wannan lokacin ma'ana madina kenan aka ce ya ayyuhan nas ya ku mutane ana magana ne da larabawa to kuma ba sallama masa ba wato imamul wahidi haka ya kawo ce abdullahi ibn abbas ya faɗa haka amma shi imamul razi yace malaman usul sun hadu akan wannan ayar ayatin wato ta game kowa ne ba ta tsaya akan wasu daga cikin wanda ake magana da su ba ba ta tsaya ta kaita akan larabawa kawai ba kamar da aka ce abdullahi bin abbas ya faɗa ma'ana ayar ta game kowa da kowa ne a cikin hukunci sai ya ce idan ana so a gano haka malaman usulul fiqh suna da wata fa'ida da cewa annasu dinna nasu jam'i ne nasu mutane jam'i ne sai kuma ga alif wallam a cikin jami'i annasu ya ayyuha annasu alif wallam sai suka ce idan an samu alif wallam cikin abin da yake jam'i ne to yana nuna abin ya shafi dukkan wani mutum gaba ɗaya wanda aka ambata a ciki saboda mai suka ce alif wallam innan lil jins mana yana game jinsin mutane gaba ɗaya don haka a wannan lokacin nasu sun shiga a ciki gaba ɗaya don haka wannan maganan wato mutane da mutane gaba daya ake ba da wai larabawa ne kaɗai ake ba magana ta farko ke. sai kuma shi abdullahi abubakar razi imam hatim abu hatim razi muhammad eh, abubakar razi yake cewa kuma abu na biyu da zamu gano cewa da mutane gaba daya ake sai Allah ya ce ittaqu rabbakum ittaqu rabbakum to wannan ittaqu din nan wano jam'i ne ku ji tsoron ubangijinku to kuma tafawa gaba ɗaya mana baya tsayawa akan wasu mutane kaɗai banda wasu in an ce ku yi tafawa ku ji sauran Allah ku yi wa Allah da'a baya tsayawa akan wasu mutane kaɗai banda wasu wannan dalili kenan da ke nuna cewa wato ittaku din nan da annasu suke nuna wato wannan ya shafi gaba ɗaya kowa da kowa ba ana nufin wasu mutane bane daga cikin wato mutane kamar da aka ce Abdullahi bin Abbas ya faɗa ba allazi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halice ku daga rai guda ɗaya mana rai guda ɗaya malamai sun ce waye ne ne rai guda ɗaya ko kuma wa ake nufi da wannan rai guda ɗaya suka ce wanda ake nufi da rai guda ɗaya shine annabi adam annabi adam Allah ya halice shi kaɗai lokacin ba kowa tare da shi in ban da mala'iku mala'iku suna nan kafin halittar annabi adam har da shaidan. da haka shaidan, wato shaidan-shaidan ne shi yana tare da mala'iku ne suna ibada amma bai mala'ika bane don al haka Allah ya ambata Allah ya ce wa yaskunna lil mala'ikati sujudu li adam fasajadu illa iblisa fa fasaka an amru wa kana min al jinni ko sai kasance kana min al jinni fa fasaka an amru rabbih wato shi ya kasance kana min al jinni shaydan ya kasance daga aljanu ne amma kuma sai aka hada shi da mala'iku suna ibada Allah ke da dama haka Allah ya ise yanzu wato ya hada ka da manyan malamai baka san lokacin da kawai malamai za su kira ka zo ka zo mu dinga karatu da kai ba wannan iko Allah ne da kuma ainihin kaddarawa Allah haka Allah ke kaddara komansa sai ya hasa shi ainihin wato ibada a cikin wannan to a wannan lokacin su ne kaɗai a duniya wanda aka halitta to sai aka halitta annabi adam annabi adam lokacin shi kadai aka halitta to shine ainihin Allah ke ba mu labari ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ku ji tsoron ubangijin ku wanda ya halicce ku da rai daga rai guda ɗaya rai guda ɗaya shine annabi adam an yi ittifaki gaba ɗaya malamin tafsiri sun ittifaki cewa nafsun wahida shine ainihin ran annabi adam alaihi salam to wa khalaqa minha zawjaha kuma fa suka ce wato sai aka halicci wato wannan matan wannan rai daga wannan ran mana aka halicci matan annabi adam daga jikin annabi adam wasu malamai suka ce a khalaqa minha zawjaha ay min nafs nafs wahida din ba annabi adam ake nufi ba ana nufin nafs wahida wannan rai guda ɗayan nan kuma sai aka sake halittar wata rai wanda ita ce hawa amma malamai ba su sallama wannan ba su sallama musu ba suka ce ai akwai hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato su mata khuliqa min ad-dila su mata min ad dila mata an halice su ne daga kashin kare wato kashin haka kari da shi aka halci wato annabi eh, mata suka ce kuma abdullahi bin abbas ya ce shi annabi adam lokacin da za a halice hawa sai aka halice ta daga kashin hakarkarinsa wasu suka ce ta dama wasu suka ce hagu almuhim da kashin hakarkari to lokacin da za a halice ta sai aka sa masa bacci ya yi bacci sai aka balle wani daga cikin kashin sai aka halice ta ana halittar ta kawai sai ya farka yana farka sai ya gama matarsa wasu kawalin suka ce sai aka tambaye shi wace ce wannan sai ya ce hawa wani kawalin kuma sai ya tambaye ta ke wace ce sai ta ce ni ne matanka wanda zan ainihin zauna da kai domin in faranta maka rai to wannan dai maganganu ne na malamai amma dai zance mafi rinjaye shine mana khalaqa da ha. mana an halicci matan wannan rai daga wannan ran shine annabi adam aka halicce hawa daga ainihin kashin hakarkari wanda na annabi adam alaihi salam wa min huma rijalan kasira sai aka yada tsakanin annabi adam da ainihin hawa a cikin su ne aka samu rijalan kasiran wa nisaa aka samu yaduwan wato maza masu yawa da mata al'ummu kenan mana annabi adam ne da hawa aka samu wato zuriya aka samu zuriya masu yawa wato daban-daban to kuma wato wata ruwayan ta zo cewa annabi adam an halice shi ne da kasa daban-daban daga cikin kasan da Allah ya halice annabi adam ai mun san Allah ya halice annabi adam ne daga kasa to kasa din kuma wato yanayin kasa ne daban-daban wani kasan baki ne wani fari ne wani ja ne wani dai gashi na wani irin launi sai suka ce don haka ne yasa al'umman wato 'ya'yan addawa Adam sai suka zama wa'annan launi irin launin kasan da aka halci annabi Adam wasu suka zama bakaki wasu suka zama farare wasu suka zama jajaye wannan dai gaba ɗaya suna magana ne ko haka ne almuhim dai mu tabbatar da cewa an halicci dai annabi adam da kasa kuma aka halicci matarsa da gare shi kuma a tsakanin su ne aka samu yaduwan al'umma wato maza masu yawa da mata malamai suka ce an ce rijalan kathira Masa da yawa amma sai aka ce nan kuma sai aka ce wa nisa'a ba ce kuma nisa'an katira ba to me yasa nan zai nuna mana cewa lallai maza yawanci ana fifita maza akan mata fifitawa kuma ba wai wato sun maza sun fi mata alkhairi ba alkhairi wajen Allah ne ma'ana alkhairi yana tabbata ne ga jin tsoron Allah inna akramakum indallahi atqakum amma Allah ya fifita wato jinsin maza akan mata saboda yanayi ta siffan halitta ba wai wato ta ainihin takawa ta jin tsoron Allah ba ba wa maki wata macin ma ta fi wani namijin tsoron Allah wata macin ta fi wani namijin imani amma yanayin halitta da yanayin kuma karfi da kuzari sai aka fifita namiji akan mace mun gani da kuma yanayi na tunani bangare na tunani sai aka bashi wato fifiko a kanta saboda wasu abubuwa da ake son shi namiji ya siffanta da su ya banta da su ta wani hali ana son namiji ya zama annabi ba wani annabi ya mace sai annabi saboda wannan mas'ul ne mushakka mai nauyi wanda annabi za je jihadi da shi baya haida kara zuwa sa wata annabi ya za je jihadi jinin haida ya zo wata annabi ya za je jihadi ga ciki ya za ta yi to shi kenan kun ga wannan ainihin fifikon kai ne sai aka sa namiji kuma sai aka sa namiji ya zama ne limami mun taba ganin limami ya mace in banda mata a cikin gidansu babu sai dai wata shaidaniya da ta zama wani imamiya ba ta jin labarin ta ba wata ba yahudiya dama duk wanda zai izgile a musulunci da sunan shi musulmi ne karya yake sai Allah ya tona masa asiri sai ya Allah ya walakanta shi in zai barna a musulunci ba ta jin labarin ta ba ta zo da siket wai ta zata hudu ba za ta yi hudu ba a juma'a saboda tsabar izgile da wato munafurci to wannan shine ainihin ko din don haka sai aka ce rijalan kasiran amma nisa sai aka ce wa nisa'a mata mata to malamai suka ce za a yi azufin wato wani sa'in na sha ce wani sa'an kafira don idan mun kula za mu ga rayuwar da muke ciki mata sun fi yawa ko ba haka ba mata sun fi yawa me yasa mata suka fi yawa saboda hatsarin da maza suke hawa wato mata ba su hawa kai kuma wanda suka fi yawan mutuwa maza ne wanda suka fi yawan tsawon rai mata ne wanda wato hatsari ya fi da su maza ne za a je kasuwa a sai a mutu za a zo a kama maza a kashe za a zo a kama kaza dukkan wasu abubuwa dai akan maza yake kare don haka wannan sa, rijalan kasiran wa nisa'an kasira da mata masu yawa wattaqullaha ku ji tsoron Allah an maimaita takwa na farko an ce taku rabbakum idan mun kula da wato ainihin kalma din zamu ga ya na amanu taku rabbakum sai nan kuma aka ce wattaqullaha wancan rabbakum wannan kuma Allah to me ya bambanci dukkan su rabb Allah ne Allah Allah ne to me yasa uslubi ya bambanta wannan uslubi ne na Qur'ani uslubi ne na Larabci wato wata hikima da sirri ne a ciki to ita ko rabbakum da aka ce din nan malamai suka ce rabba rabbakum ma'ana wannan gabar na nuna cewa lalle wani ainihin Allah subhanahu wa ta'ala yana bayani ne ko kuma ana so a tabbatar da rububiyyan Allah ta hanyar rububiya a ji tsoron Allah wattaqullaha kuma ma'ana ta hanyar uluhiyya Allah al-uluhiyya wannan shi yasa zo da wannan wato uslubi allazi tasaaluna bihi wal arham wato wanda kuke tambayarsa kuke cewa wani dan Allah ka bani kaza wani domin Allah ka yi min kaza wannan al'ada ce ta larabawa shi yasa ake magana da su anan don haka ma waɗanda suka ce yayi wannan su ana magana ne da nasu gaba ɗaya to sun kafa dalili da cewa to wannan kuma wattaqullaha allazi khalaqa allazi tasaaluna bihi wal arham wannan kawai ya shafi larabawa ne su larabawa suke da wannan don balarabe idan ya zo wani wajen dan uwansa yana so ya roke shi wani abu shi a ci ce an shiru Kabila? billah as'aluka billah ina roƙonka don Allah ina kuma maka magiya don Allah ka bani to shine tasaaluna bihi kuke roƙon kanku da Allah kuna haɗin ɗan uwanku da Allah kuna roƙon abin da kuke roƙa ku ji tsoron a wannan Allah da kuke haɗa junanku da shi to wannan uslubin da aka zo su waɗanda suke ce abdullahi bin abbas ya kawo wannan hujja cewa annasu din nan da kuma annan attaqullah din nan sai suka ce abdullahi bin abbas ya ce wannan uslubin da cewa annasu din ya shafi laruba kadai ne idan mun kula da wannan na karshe din shine zai nuna mana ji ibn abdullahi bin abbas yace ai wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham an yi atafin wannan wato taqullaha bihi tasaaluna bihi wal arham da kuma yayi wannan nasu taqu rabbakum aka yi atafin sa da wannan to wannan na biyu dinnan ana magana da tun tunda wannan ana magana da shi kuma an atafi da na farko to dukkan su ga larabawa ake inji abdullahi bin abbas ina fatan mun fahimci wannan to malaman da suka ce ba sa shafan wannan sai suka ce usulul fiqh suka ce ai kowanne zai iya zaman kansa yahi nasu zai iya dokan mutane gaba daya amma kuma ta sa'alu na biyu wani arham zai iya dokan laruba saboda al'adan su kenan kenan yanzu ayan omomin wa khusus ma'anan an ce ya ayyuhan nasu ya shafi kowane mutane ta sa'alu na biyu ya shafi larabawa ana jan kunnin su su ji tsoron allan da suke hada junan su da shi dukkan ayan da ainihin usulmi suna tafiya da shi don haka mu ma kenan ka'ida ta gaba ɗaya shine wato al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab haka suke cewa abinda zamu kula zamu kula da ainihin gamewan wato lafazin ne nasu da aka ce dinnan ba wai ana magana ne da suwa ne yaushe aka saukar ba ai lokacin da aka saukar ba mutane da yawa ba ma nan ba wasu mutane lokacin da aka saukar larubawa ne da su yahudawa da ainihin mutane wanda suke maka suna jin wannan sakon wannan lokacin su kawai ne to idan an dauki wannan kamar ya shafe su banda mu to yanzu za mu ce al'ibira da za mu yi lafazin ya game kowa ba za mu kuza da ainihin an saukar da abin lokacin su ba mun gane shine al'ibratu bi umumin lafzi la bi khusus as-sabab wato ibra za mu kula da shi umumin lafzi ne ba don wato sababin kawai ba to tasa'aluna bihi wal arham da kuke tambayan Allah da shi kuke cewa don Allah kai min kaza don Allah kai min kaza ku ji tsoron wannan Allah wal arham da kuma cewa ku ji tsoron yanke zumunci din nan to wannan me ake nufi anan kafin nan malamai sun tattauna bihi wa bil arham suke ne to wannan dai larabci ne kawai mu ba insha Allah muna so mu fahimci sakon ne kai sai malaman nahu sun tattauna cewa wato a wasu suna cewa wal arhami tasaluna bihi wal arhami suna cewa akwai ruwaya da ta zo ainihin wato ruwaya da ya je wal arhami kuma wato ruwaya ne ingantacce to malaman nahu suna cewa ba zai yi a ce wal arham ba saboda idan za a ce wal arham da ya kamata a ce wa bil arhami inda za a ce wa bihi kaga bihi to ya kamata a ce kuma wa bil arhami amma kuma ba ce wa bil arhami ba to ba dama a ce wal arhami a wancan kira'a amma malamai suka ce a'a tunda Allah ya saukar da wannan kira'a wal arhami to ya tabbata tunda Allah ne ya saukar larabci ba zai ci karo larabci ba zai gyara wa Allah ainihin larabci ba duk wani mai nahu kawai za mu bi ainihin abin da Allah ya ce akwai kira'an da ta sauka wal arhami ko da ko ya karya da larabci Allah ne ya saukar Allah shine mai yaren kuma ya fi ku sanin yaren shi ya halice ku da yaren gaba daya haka malamai suka ce don haka wannan kenan akwai aya wato ainihin ruwaya da ta sauka wal arhami akwai kuma wannan gashi nan wal arhama mana wannan an ce wal arhama manan sa na akwai wattaqullaha mana wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama wattaku al arhama mana ku ji sauran ainihin sada da zumunci yanke zumunci inna allaha kana alaikum raqiba allah shine mai kula da ku mai ainihin wato murakaban ku ma'ana mai lura da ayyukan da kuke da sauransu to wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun kawo wannan cewa yana daga cikin khutbatul haja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai yi wani abu wato idan zai gabatar da wani abin da zai gabatar magana da zai gabatar ba kai tsaye ne gaba ɗaya yake tashi kama magana ba a'a yana da khutbal haja da yake daga cikin hutubar haja wannan manzon Allah yana yawan farawa da wannan aya shi yasa ya tabbata hadisin da Imam Muslim ya rawaito daga munzir daga eh, ibn eh, jarir bin abdullahi albajali daga babansa cewa kana inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunna inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam baba yace mun kasance muna wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi sudur nahar a tsakiyar rana faja'ahu qaumun hufatan uratan sai wasu mutane suka zo masa hufatan uratan ma'ana ba su da takalma ma yawancin su sannan yawancin su kamar suna tafiya ba su da tufafi ma'ana isassun tufafi saboda talauci suna zuwa muttabi annimar wato suna sanye da wani tufafi mai suna rimar ma'ana wasu tufafi ne dai da ba ya ba kallasa wato in an ce nimar shine wani tufafi mai digo digo a cikinsa haka wanda tufafi ne na wahala wanda ba ma'ana ba ainihin ado a ciki ma'ana ba yalwa a ciki suka zo wannan wato mukallidi asiyuf suna rataye da takubban su suka zo bayan Allah wato wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi mai rawaita hadisi yace amatu min mudar yace mafi yawancin su ma da nake gani kamar mutanen kabilan mudar ne yace bal kulluhum min mudar yace bari ma dukkan su min mudar ne da suka zo wajen manzon Allah suna neman taimako halin da suke ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga halin da suke ciki fata am fata ma'ara wajhuhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya sai fuskan idan manzon Allah ma na kwayan idan su sai canja fuskan sai canja saboda rashin jin dadin halin da waɗannan suke ciki bayan Allah musulmai ƴan uwa musulmai sun zo ga irin halin da suke ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo neman taimako a wajen sa sai manzon Allah ya ji ba daɗi sallallahu alaihi wasallam lima ra'a bihim min al saboda abin da ya gani na talauci da tare da su da rashi sun makaraja fa amara bilal a take manzon Allah sai ya fita sai umarci bilal rajallahu anhu wa fa adina wa akama sai bilal ya kiran sallah sai ikama ya tayar da sallah fa salla sai annabi ya sallah da ya sallah fa summa khataba sai ya khutba cikin khutba sai zai fara sai ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida har zuwa karshen aya sai kuma wato ya sake cewa kuma ya ayyuhal na amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligadin wa taqullaha inna allaha alimun bi khabirun ma ta'malun ko wato sai ce ya ku wanda kuke wato ya ku wanda kuke imani ku ji tsoron Allah wal tanzur nafsun ma ma qaddamat ligadin kowace rai fa ta ainihin kalli abin da ta gabatar domin gobe ma'ana domin gobe kiyama wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗaitar mana ya suratar ya kai wannan karshen ayan gaba daya mana khutbal haja kenan sai annabi ya ce tasaddaka rajulun min dinari mutum yayi kokarin sadaka in yana da dinari wa tasaddaqa bi min dirhamihi mutum yayi kokarin sadaka da dirhaminsa wa min saubihi da kuma mutum yana da tufafi ya bayar min sa'i burrihi in yana da bur wato irin su alkama da gero da ainihin mai waye bayar misa'i tamrihi in yana da dabino ma ya bayar hatta qala har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya yana kirga abubuwa abubuwa abubuwa har sai lokacin da yaje yace walau bi shikki tamr yace wattaqun nar walau bi shikki tamr wato ku ji tsoron Allah bi shikki tamra ko da da ainihin tsagun dabino a take sahabbai cikin su na rawa daga sun ji manzon Allah ya faɗi wannan mu ji wannan ku yi sadaka don Allah ku ji tsoron Allah wanda ainihin ya halice ku da rai guda ɗaya sannan kuma ya da wannan ainihin halittan tsakanin waɗannan guda biyu maza da mata masu yawa sai wata ayin ku ji tsoron Allah wato ku yi tunanin abin da kuka kaddama domin gobe to lalle kaga hankali ya tashi ba kamar mu bane suna fahimta abin da ake faɗa kuma yana shigar su daga an ce ku ji tsoron Allah jikin su na rawa suna karkarwa suna jin lalle me zai biyo baya me ake bukata me Allah ke so a yi masa to shi ne annabi bayan ya gabatar da wannan ya zaburar da su ya kwadaitar da su ya ce mutum ya yi sadaka idan yana da dinar mutum ya yi sadaka idan yana da dirhami mutum ya yi sadaka idan yana da dabino mutum ya yi sadaka idan yana da bur ko da tufafi ne ka yi sadaka wannan wato ko da rabin dabino ne ka yi sadaka da shi bayan Allah kun san abin da aka yi wani bawan Allah jiki na rawa ya tashi ya je gida yana da dinari masu yawa ya ya sa cikin jakan da ya sa hannunsa ma baya iya dokan dinari ya kawo a gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ajiye wannan ya kawo kaza wannan ya kawo kaza kafin a ankara shi wanda ya fara kawowa din nan shine ya sunnanta da ya tashi ba wanda ya zabura ana dai irin sanda hakan nan ya tashi kawai yana shiga gida shi ya ko dinari masu yawa hannunsa ma bayi ya ainihin ɗauka shi da aka tallafa a tallafa a kama a kama aka aje gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a take sahabbai kowa ya ce lalle shi nayi ba za a bar mu a baya ba kamar yanzu muna kira a taimaka marayu a ji tsoron Allah wajen marayu ina za mu ga wanda zai fara bayarwa ya kawo babban abin da zai bayar wanda shi an zo an yi kama kama kafin a sa gida ina za mu samu irin wannan irin wannan sahabbai ka ji tsoron Allah ka yi tanadi abin da za ka samu gobe haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi yasa da annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya kawo abin da ya kawo gaba ɗaya shi fuskan mai rawaita hadisi zai ce sai fuskan annabi yana walƙiya kamar zinari kamar azurfa bayan fuskansa farko gaba ɗaya wato ba daɗi ya rashin jin daɗi amma daga baya da ya ji wannan sai hankalin shi ya kwanta ya yi farin ciki to kun ga musulunci kenan A shi kenan idan wani mu ya shiga cikin wani hali ya kamata mu ji ba daɗi kuma lokacin da muka ga mun an yalwata ma wani ba hasada za mu masa ba mu taya shi murna amma lokacin da aka ba wani mota lokacin wani ke cewa me yasa aka ba wannan mota wannan bawa ina zai je da mota wani haka zai ci saboda bakin ciki da hasada wani an ba wani gida zai ce me yasa aka ba wani gida wani an ba wani kyauta in shi za a ba ya kai ba zai kai ba in kuma za a nemi shawarar cewa za a ba wani kyauta zai ce ba za a bayar ba in ma an ce dubu kaza ne ko miliyan kaza zai ce malam yi yawa alhaji wani yi yawa mana wannan me zai yi da shi haka zai faɗa to manzo Allah zamanin sahabba haka suke ba wani yana iya dauka abin da yake da shi gaba ɗaya bayar ba don yau ba don gobe wani gobe gobe kiyama ba gobe gobe talata ba ko ba gobe talata ma gobe kiyama to haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato yayi musu wannan wannan shine khutbal haja to sai kuma muna da gabobi da ainin tasaaluna bihi da al arham wannan su'al tambaya ku ji tsoron Allah da kuke tambaya da shi don Allah to akwai ainihin hadisai da suke tsoratarwa suke kwadaitarwa wato suke jan kunnin duk wanda aka ce don Allah ka yi bai ba to lalle hadisai suna masa barazana bari mu ji hadisan da ke bayani akan haka hadisai ne da suka zo suna bayani wajen cewa wato doko duk wanda ya zai ce don Allah a yi min to ya kamata a yi masa hadisi na farko shi na hadisin ibn umar abdullahi ibn umar radallahu anhu ma kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ista'aza billah dukkan wanda ya nemi taimako cewa don Allah ka taimaka mu ba sai kuɗi ba don Allah ka bani shawara don Allah zo ka taya ni ɗaukan abu kaza don Allah ka min kaza don Allah ka daina duk wanda ya nemi taimakon haka billahi fa'izuhu wato ku taimaka masa fa'izuhu ku taimaka masa wa man salakum billah duk wanda ya taimake ya tambaye ku don Allah fa'atuhu ku bashi duk wanda ya ce don Allah ku bani ku bani don Allah ku min kaza za ku yi min sai ma ya ce fa in lam tajidu wa man da'akum wa man da'akum fa ajibu duk wanda ainihin kiraye ku cewa ku zo gayyata ne na aure ko kuma gayyata ne na miti ko gayyata ne na wani abu dai na alkhairi ba sharri ba ajibu wato ku ansa masa wa muna ta wa muna ta alaikum ma'ruf duk wanda ya muku wani aikin alkhairi wannan ya zo ya ɗauko muku wani abu ko kuma ya zo ya baku wani abin da yake kuna bukatarsa wato bukata mai tsanani shi ya kawo muku a sauwake baku lalle ya kamata ku saka masa da alheri shi manzo Allah ya ce mana ta alaikum bi ma'ruf duk wanda ya zo muku da wani abin da yake na alkhairi ne wato ku saka masa fa in lam tajidu ma tukafi'u ma tukafi'u idan ba ku samu abin da za ku saka masa ba fad'u wato sai ku masa addu'a fad'u lahu sai ku masa addu'a hatta ta'lamu an kafa'tumuhu har ku ainihin san cewa lalle yanzu dai kan mun saka masa da alkhairi mana idan wani ya zo maka wani ya baka wani abin da ba za ka iya mayar masa da wani abin da za ka mayar masa ba kana cikin wani hali na bukata sai zai baka wani abin da wato ya fitar da kai sanadiyan sa ka fita cikin wannan halin da kaddarawan Allah to kuma ba abin da zaka iya masa abin da ake so a wannan lokacin ka dinga masa addu'a sakamakon da zaka masa kenan addu'a da godiya Allah ya saka da alheri ko yana nan ko baya nan ka dinga masa addu'a Allah ya kare shi Allah ya maktume ne to wannan shine abin da za saka masa da shi manzo Allah ya ce ku yi haka wani hadisin kuma ya tabbata na Jabir radiyallahu anhu yace la yas'al bi wajhi ta'ala illa janna mana ba wanda zai bayar da ainihin wani abu a bashi ce don Allah a bani kuma a bashi to wato fashe shi wannan mai shi abin ya yi masa sakamakon shiga aljanna mana ba wanda zai zo ya tambaya don Allah a bani sai a bashi fashe wannan wanda ya bayar din ya a wannan ya masa sakamakon shiga aljanna don haka wannan hanya aljanna kenan daga kuma ainihin hadisi abdullahi bin umar ya ce mun ila billahi fa'ata duk wanda ya tambaya domin Allah sai kuma aka bashi mutumin sai bayar don an tambaye shi an ce don Allah sai bayar kutuba balahu 70 70 hasana za rubuta masa kyawawa 70 a take za rubuta masa daraja 70 saboda ya bayar don Allah ashe ɗan uwa wato mu ji tsoron daga an ce domin Allah a ce don Allah wa wani ka daina ce ba zan bari ba subhanallah Allah zai kan zai ce wattaqullaha don haka ya uwa mu sa kanmu a cikin mai, daga ka an ka ji an ambaci Allah sai ka dakatar da dukkan abin da kake amma kuma sai mu kula da irin wannan akwai roƙon da aka ce ba a so ko da ya zo ya ce dan Allah ne kar a bashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wannan shi shine kuma ya faɗi wani hadisin da ya ce duk wanda ya zo yana roko yana rokonku roko irin don ya tara ya tara irin masu mabarata na tarawa na can gida yana da motoci yana da gidaje gidaje yana da dabbobi yana kuma bara bai daina ba to in ya zo ku da nemi kasa ku watsa masa a fuskar kun ga manzo Allah ya faɗi wannan shi ya faɗi wancan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan mai bara a bani a bani domin ya tara ba don biyan bukatansa ba ya ce zai tashi ranar tashin kiyama fuskansa ba nama shi zai tashi kwarangwal duk wanda ya tashi da wani yanayi wani siffan da ba siffa ta halitta irin tashi ba akwai alaman yiwuwa a masa azaba don haka wato rokon da ake a zoko don Allah da ake a nan ba irin wancan roko da yanzu ake yi na bara ba mana bara ba yadda da shi a musulunci ba amma ana bayani a nan ne mana wani kata ta taso maka wanda ka iya kokari ka fita cikin halin da kake ciki ba ka da dama wannan an baka dama ka roka hadisin manzon Allah ma ya faɗa haka yace ba roko sai waje je uku daga cikin shine wanda abubuwa suka taso masa wanda ba yanda ya iya ba sai yanda zai sa kansa ba sai zo wajen ɗan uwa musulmi su taimaka masa a saboda wannan kadai idan wannan bukatun ya biya shi nan ba zai sake ainihin roko ba shi nan ku taimaka masa to wannan shine ainihin wata taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham wato shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisin kuma abu musa al-ash'ari dangane da ainihin dai in an roka a baya don Allah sai ya ce mal'onin la'ananne ne man su'ila bi wajhillah wanda aka tambaye shi don Allah wa mal'un man su'ila bi wajhillah wanda kuma la'ananne ne wanda aka tambaye shi domin Allah thumma man asa'ilahu sannan sai ya hana wanda ya tambaye shi din nan malam yas'al juhran matukar bai tambayi wani abin da yake juhur ba in an ce juhur ne mummuna abu wani na zama ce a bayan jin shagiya wannan ayi haram subhanallah ko kuma a bayan jin icaca wannan duk gaba da wasu munanan abubuwa ne irin yadda wasu mabarata suke wani zai zo ya roke ku a nan sai a je a same shi gidan giya wani zai zo ya karɓa ya ce yana bukata sai a je a same shi gidan caca wani zai je ya roka sai a same shi gidan wato abin da bai kamata ba to wannan duk gaba ɗaya ba da su ake ba shi manzo Allah ya ce mal'unan an la'ance shi wanda aka tambaye shi bai bayar domin Allah ba an la'ance shi aka samu hadisi Abu Hurairah kuma radiyallahu anhu yace kala ala ukhbirukum bi sharril bariya shin bazan ba ku labarin mafi sharrin halitta ba a duniya a cikin mutane qalu bala ya rasulullah sai suka ce eh manzo Allah ka ba mu labari qala sai yace allazi yas'alu yas'al billahi wala yu'ta shine wanda ake tambayan shi domin Allah baya bayarwa to shine mafi sharrin halitta wato a duniya to malamai suka ce tambaya domin Allah ya kasu kashi kashi wannan kuma wato karatun namu kenan ina ji lokacin mu ya ko to a tambaya don Allah ya kasu kashi kashi don haka bari mu kara da arrahim din nan mun ji arrahim sai mu haɗa mu faɗi maganganun malamai akan waɗannan ainihin abubuwan sai mu ji ainihin sakamakonsu Mana roko domin Allah shine ya shafi komai ba lalle sai ku zo waje ka ce ka bani kuɗi ne kawai roko don Allah ba a'a wani motarsa ta ta tashi yace don Allah a taimaka mu in yana cewa don Allah to a take don halin da kake ciki kawai taimaka masa kaga me moya zai wuce yana fama an kaga dama ko bai ce don Allah ba saboda kai sadaka jariya tu'inul rajul ala dabbatihi tahmiluhu alayhi, ko aw tarfa lahu mata'ahu sadaka kai irin wannan kaga bai moya irin halin da ke yana turawa yana ja cikin yashi sai ka ja masa kai sadaka to idan ya ce don Allah to lalle ka ji tsoron wannan wanda aka hada ka da shi maza maza sai ka aikata idan wani yana da wani abin da wato yake so a ji a taimaka masa in ma noma ne wannan da gona shi don Allah jama'a za a ce makamin gona to sai a tashi ba yadda aka yi saboda ku ji tsoron Allah da aka ce sai dai in ka da kana da wani uzuri sai ka bada uzuri in kana da wani abu sai ka bada kuɗi cewa to gashi nan bani da bayan da ainihin dama amma ga wannan a shi in an bude wannan kofan dewa za su dinga cewa dan Allah dan Allah ko ko ni ma mu faɗi wannan dan Allah zuwa ji gona na <laughs> ko to abin da ake nufi dai idan mutum ka same shi dan Allah ba ganganci yayi ba ba ya zo ne domin ya cutar da kai ba wani zai zo ya faki wannan kuma ya amfani da wannan daman domin ya cutar da mutane ya zo gidan alhaji wani don Allah ai an ce an ce don Allah ba mayarwa ai an ce la'ananne ne wanda yake bayarwa an la'ance shi ka je da wannan a a'a abin da ake nufi idan ta kama daga ka ce don Allah shi wanda ya an ce don Allah a take baya kuma idan kana wani hayaniya kamar da ake yi za ce dan Allah ka bari ce wallahi ba zan bari ba wani wallahi kake ana cewa dan Allah kuma ka ce kai wallahi ai wallahi ka bai da amfani Allah da ya ce ka ji tsoro na wanda ake hada ni da kai ka bar abu ko ka bari ba kuma ka ce wallahi me amfani wallahi me yi amfani ransuwan ka bai da amfani don haka daga mun ci an ambaci Allah an ce dan Allah ayi kaza dan Allah ayi kaza misali a sahu a ce don Allah kar a zo wajen tsaro don Allah kar a zo wajen masu tsaro za a wuce don Allah kar a wuce don Allah ka saya a tantance ka don Allah kai kaza sai ka saya ana cewa don Allah sai ka saya don Allah malam ka koma baya sai ka saya ana wucewa ainihin kwanta an ce malam don Allah ka saya ba zan saya ba awa ɗaya ina nan da ku ce da Allah a'a in an ce da Allah ko awa goma ne tsaya akwai albarka a ciki akwai alheri don haka insha Allah lokacin namu yayi kuma ga wannan ainihin wal arham shi ma wato zumunci yi ma mu ji bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bayanin malamai akan sadar da zumunci mu ga yadda mu yanzu muke zumunci da kuma yadda aka ce ayi yi zumunci da kuma falalan mai zumunci da kuma darajar zumunci da kuma zumunci da kansa da kansa ya yi magana sai da ya roki Allah wani irin babban roka a karkashin al'arshi za mu ji hadisan insha Allah wannan kuma insha Allah darasi ne na gobe wanda muna fatan abin da na faɗa mana Allah ba mu ladarsa